واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مفسر آية 58 سورة البقرة إن شاء الله وإذ قلنا ندخل هذه القرية وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رددا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الله تبارك وتعالى ya tunatar da banu isra'ila wata ni'ima kuma da yi makakanninsu wa kun nadkhulu hadhihi alqarya kuma ku tuna lokacin da muka ce ku shiga wannan alkarya wato zamanin annabi yusha alaihi salam bayan ya samu daman yaki da al'amalika kabilar da take zama a baitul maqdis an ci nasara wannan yaƙi sai Allah baraka wa ta'ala ya ba banu Isra'ila dama su shiga wannan alƙarya din wannan alƙarya <clears throat> ita ce baitul maqdis haka na mafi yawan malamai suka fassara ka duba fathul qadir na al shaukani Allah ya masa rahama mujalla na farko shafi na arba'in. Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wa banu Isra'il yanzu an ci nasarar wannan yaƙi wannan gari baitul maqdis ya zama naku ko musulmai sai ku shiga wannan gari min minha haithu shi'tum wato ku ci ah, yadda kuka so arzikin da yake cikin wannan gari ragadan a yalwace idan aka ce ragadan ana nufin a yalwace a fassaran al'imam bukhari Allah ya masa rahama ya ce ma'ana ragadan wato an kafira ku ci arzikin da yake wannan gari a yalwace wadda su jada amma kafin ku shiga wannan gari lallai ku shiga ƙofar kuna masu sujada ana son sujada kafin ku shiga wannan gari wa qulu hitatun kuma ku rika cewa a shafin mana laifinmu a fassarar alhassan basari wato ukhtud anna khatayana lokacin da za ku shiga garin ku rika cewa Allah shi ya fi mana laifukanmu wato ku rika yin wannan aiki kuna faɗin wannan kalma ku yi sujjada sannan ku rika cewa Allah ka gafarta mana laifukanmu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su daman shiga wannan alkarya ta baitul maqdis a zamanin annabi yusha amma kafin su shiga ga abubuwa guda biyu da ake so su yi na farko su yi sujjada na biyu kuma su rika faɗan wannan kalma حط bima'ana اخطب عنا خطايانا na كشاف من ليفكم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan kun yi waɗannan abubuwa guda biyu na gafir lakum khatayakum za mu gafarta muku laifukanku wa sanazidul muhsinin kuma da sannu za mu yi ƙari ga masu kyautatawa abubuwa guda biyu ake so ku aikata kafin ku shiga wannan alkarya idan kuwa kun yi Allah ta baraka wata ala ya ce za mu yi ƙari ga masu kyautatawa za mu gafarta muku laifukanku wannan alƙarya kamar yadda kuka ji ita ce baitul maqdis duk da shi ke malamai sun yi bayani daban-daban akan shin wace alƙarya ce amma akasarin malamai fahimtar su tana ga cewa wannan alkarya da annabi Yusha Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi ya shiga da banu Isra'il ita ce baitul maqdis ka duba aljami'ul bayan tafsirin imam tabari labari da ya kawo na 837 zuwa 840 kun ga Allah tabaraka wa ta'ala yana tunatar da banu Isra'il lokacin da za su shiga ƙasa mai tsarki su yi masa godiya saboda wannan ni'ima da ya ba su Allah ya ba su wata ni'ima na cin nasara a wannan yaƙi da waɗancan mutane da suke zama a wannan gari to tun da sun ci nasara kafin su shiga gare su yi godiya ga Allah yan uwa ya kamata ku sani Allah ta baraka wata ala ya shar'anta mana yin sujjada ta godiya gare shi idan wata ni'ima ta same mu idan ka samu wata ni'ima to shari'ar musulunci ta taso ka yi sujjada domin godiya ga Allah tabaraka ala ta'ala akan wannan ni'ima da ya baka wannan shari'a ba daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta somo ba kunga wancan umarni da Allah yake ma banu Isra'il a zamanin annabi Musa bayan rasuwar annabi Musa kenan alaihi salam tun a wannan lokaci Allah ya umarce su da yin sujjada ta godiya ga Allah saboda wannan ni'ima da ya ba su domin haka har yanzu wannan sujjada tana nan idan ni'ima ta samu dan adam ya faɗi ya yi sujjada ga Allah ta baraka wata ala domin gode masa wannan ni'imar da ya ba shi wannan sujjada wadda ake kiranta sujjadar godiya ba shara'i ba ne zama kana da alwala ko kana da tsarki ko ka fuskanci alƙibla ba shara'i ba ne sai kana da alwala da zarar ni'ima ta same ka kada ka ce sai ka yi tsarki ko ka yi alwala ko ka fuskanci alƙibla ko kuma a'a wannan lokacin an halalta yin sallah ko ba halalta ba ita wannan sujjada ba sallah ba ce don haka ba ta buƙatar kabbara kafin ka yi ta bari ta hiya ko sallama idan ni'ima ta sami ka kawai ka faɗi kai sujjada kada ma ka tambaya na ne gabas وجب على الاختيارات لشيخ الإسلام شافي نستين إرواء الدليل مجلد نبي شافي ندري بيو da akwai al-mawsu'atul fiqhiyya na biyu shafi na 189 sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta tabbatar mana haka nan wanda kaf malaman sunna sun daidaito akan cewa lallai ita wannan sujjada tana da asali a karantarwar annabi Muhammad mazhaba guda ce kawai bata yarda da wannan sujjada ba ita ce mazhabar malikiya man ijtahada fa afta falahu ajrun wahid muna fatan Allah ya ba su lada gwargwadon fahimtar da suka bi amin الحق أحق أن يتبع don haka al'imamu turmizi da ya kawo ɗaya daga cikin waɗannan hadisai ya ce wal amalu ala haza inda aksari ahlil ilmi mafi yawan malamai na musulunci suna aiki wannan sujjada ta godiya ga ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala domin sahabban annabi Muhammad sahabban manzon Allah mutum goma sha biyu suka ruwaito hadisi da ya shafi sujjada domin godiya ga Allah bisa wata ni'ima da ya bawa bawa sahabban manzon Allah mutum goma sha biyu akwai sa'adu bin abi waqas kawun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mu'azu dan jabal akwai abdurrahman bin auf ɗaya daga cikin mutanen da annabi ya musu albishir da samun aljanna tun daga duniya akwai anas bin malik wanda ya girma gidan manzon Allah akwai albara'u bin malik حذيفة بن اليمان ما أبو سر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفجابر بن عبد الله الأنصاري عبد الرحمن بن أبي بكر دا سيدنا أبو بكر دا جرير بن عبد الله دا أبو موسى الأشعري دا كما عبد الله بن عمر سنة أقوي arfaja waɗannan duk تسهب annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne mutum goma sha biyu. Allahu Akbar. Ka zuba ta'azim salat littafin almarwazi wanda ya rasu shekara dubu da talatin ɗaya da suka wuce wannan malami almarwazi ya rubuta littafi mai suna ta'zimu qadri salat ka duba wannan littafi shafi na ɗari da hamsin da biyu ta hakikin abu malik don haka babu shakka wannan sujjada ta gode ma Allah bisa ga wata ni'ima da ya ba mu bawa tana da asali a karantarwar annabi misali ka duba sahih sunan abi dawud hadisi na 2412 da sahihu tirmidhi hadisi na 2282 da sahihu ibn majah hadisi na 1143 hadisin abu bakara yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yusarru bihi kharra sajida annabi ya kasance in wani al'amari ya zo masa wanda ya faranta masa rai al'amari da yake faranta ran dan adam idan ya samu annabi muhammad sai manzon Allah ya faɗi ya yi sujjada hadisin abu bakra kun ga ashe guda ba ne duk wani abin da yake faranta ran dan adam in ya samu manzon Allah to annabi yana faɗuwa yana sujjada haka nan riwaya ta Anas bin Malik tana sahih sunan Ibn Majah hadisi na 1141 yace inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam bushira bi hajatin wata rana an yi wa manzon Allah albishir da wata bukatarsa bi ma'ana ya samu biyan bukata fa kharra sajida sai manzon Allah ya fadi sujjada don gode ma Allah ka duba al'irwa'ul galil mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da tara aka ce kharra biyu sajidan lamma ja'ahu kitabu ali bi islami hamadan lokacin da manzon Allah ya tura sayyiduna ali ga wata kabila da ake kiranta hamadan bayan annabi ya tura khalid bin walid Allah ta baraka wa ta'ala bai ba da kyakkyawar fahimta tsakanin Khalid da mutanen wannan kabila ba annabi ya tura sayyiduna Ali <clears throat> aka fahimci juna daga can sayyiduna Ali ya rubuta wasiƙa zuwa ga manzon Allah cewa wannan kabilar gaba ɗaya sun musulunta da jin haka manzon Allah sai ya faɗi ya suya kun ga annabi ya yi sujjada domin gode ma Allah bisa ga wata ni'ima da ta same shi kuma sahabbai sun yi koyi da shi ga hadisin da yake sahihul bukhari da muslim yana cikin riyadu salihin yana cikin littafan hadisai da yawa tarihin ka'ab bin malik lokacin da yake zuwa yakin tabuka Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da hukunci a kansa lokacin da Allah ya ɗauki wannan hukunci da aka kawo ma ka'ab bin malik albishir cewa yanzu fa Allah ya saukar da aya an yafe maka laifin nan da kuka yi na kin fita yakin kuka sai ya faɗi ya sujjada ga Allah tabaraka wa ta'ala hadisin yana sahihu bukhari da muslim ka'ab bin malik ko sahabin manzon Allah ne kuma ka duba sahih sunan ibn majah hadisi na 1142 haka nan kuma sayyidina umar ya taɓa tura sojoji su tafi yaƙi da aka tafi yaƙin na hankalin su yi tashi da kansu yake cewa inni la aqumu ila salati la agri fi awwali surati ana am fi akhiriha saboda tashin hankali na sojojin da na tura yakin nan in na tsaya sallah ba na iya ganewa shin a farkon sura nake ko a ƙarshe saboda hankali na ya tashi ولا تفتح قرية من الشام أحب إلي من أن يهلك أحد من المسلمين ضيعا yace a ce dai gaba ɗaya ma babu wata ƙasa daga yankin sham babu wata alƙarya da take yankin sham wato siriya da musulmai za su samu damancin nasaranta na fi son haka akan a ce musulmi ɗaya ya rasa ransa a wajen yaƙi saboda haka hankali na yake tashi wato gwamma a ce masa ba a samu cin nasarar wani gari ba daga yankin sham a kan a kawo masa labarin cewa musulmi guda ya rasu saboda haka umar hankalinsa ya tashi ya tura sojoji sun tafi yakin yarmouk tare da rumawa kiristoci salim yake ba da labari ya ce sai ga labari ya iso madina cewa an ci nasarar wannan yaƙi akan rumawa na taho na samu umar na ce abishir amiran mu'minin bi fathillahi wa nasrihi na ce albishirinka ya kai shugaban masu imani umar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu nasara mun ci galaba kan rumawa sojojin mu fa sun ci nasara fa karra umaru sajidan sai sayyidina umar ya faɗi ya sujjada ga Allah wanda hadisi ne ita ce wannan ita ake kira sajidatu shukuri wal fathi malamai suna kiranta sujjada ta godiya wacce shugabanni na musulmai a tarihi suke yi idan labarin nasarar yaƙi ya iso musu kun ga sayyidina umar shi ma ya faɗi ya yi sujjada ga allah domin godiya gare shi bisa ga nasarar da musulmai suka samu a yaƙin yarmouk sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda shi ma ya yi sujjada lokacin da ya yaƙi da khawarij ka duba labarinsa yana cikin al'irwa galil hadisi na 476 sa'ad bin abi waqas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama kwamandan sojoji da aka tafi yaƙin farisa wanda farisa ɗinnan nan tana cikin ƙasashe da suka fi ƙarfi a duniya a wancan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam sa'adu bin abi waqas shine babban kwamandan musulmai da aka tafi yaƙi da farisawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa musulmai galaba sa'ad bin abi waqas da khala Iwana kisra ya shiga fadar sarkin farisa sarkin farisa ake ce masa kisra shiga fadan da ya yi sallafihi samani raka'atin sai ya yi sallah raka'o'i guda takwas saboda godiya ga Allah ta tabaraka wa ta'ala da ya ba mu musulmai cin nasara akan kasar da tafi karfi a duniya a wancan zamani haka wannan sai ya zama ɗabi'a ta sojojin musulmai kwamandoji domin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa malamai suke cewa lokacin da maka ta fada karkashin musulunci ku tuna annabi ya yaƙi da kafiran makka ya yaƙi da kafiran makka yaƙi ɗaya bayan ɗaya ya yaƙin badar da su ya yaƙin uhud da su ya yaƙin khandaq da su sai gashi Allah ya ba da nasara makka ta zo ƙarƙashin musulunci manzon Allah yana shiga makka sai ya wuce gidan ummu hani babban yar abu talib baban sayyidina ali Allah shi kara musu yarda ya shiga gidan ummu hani ya yi nafi raka'a takwas da safe wanda malamai ke cewa wannan ma tana ɗaukan matsayi na sallar walha baya ga cewa ta ɗauki matsayi na suna domin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasarar maka. domin haka sujjada ta godiya ga Allah sunna ce ta manzon Allah duk musulmin da wata ni'ima ta same shi namiji ko mace daidai ne ya faɗi ya yi sujjada domin gode ma Allah ta baraka wata ta'ala da ya bashi wannan ni'ima to banu Isra'il ku tuna lokacin da suka zo baitul maqdis annabi Musa alaihi salam ya ce ku je ku yaƙi mutanen garin nan suka ki suka furta wata kalma mummuna Allah ta baraka wa ta'ala ya ɗora hukuncinsa a kansu dalilin wannan kalma shekara arba'in suna ɗimuwa a ƙasa bayan shekaru arba'in sun wuce yanzu annabi yusha'u ya samu damar yaƙi da mutanen wannan gari an ci nasara to kun ga Allah maɗaukaki sai ya ba su wannan hukunci cewa in za su shiga wannan gari su yi sujjada ga Allah kuma su riƙa furta kalmar Allah ka gafarta mana laifukanmu shi abubuwa guda biyu din nan don haka an umarce su da yin sujjada ta godiya ga Allah lokacin shiga ƙasa mai tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara wannan aya wa iz na dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragada wadkhulu albaba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin حديث أبو هريرة بشكارة مصير دا حديث ندبو دا داري حدود السبعين دا ترين صحيح البخاري قال النبي أبو هريرة النبي يتي قيل لبني إسرائيل أن قيام بنو إسرائيل أدخل الباب سجدا كشيغا أوبر غرينا كنا ما سجدا وقولوا حطة kuma ku rika cewa Allah ya gafarta mana laifinmu sai annabi ya ce fa baddalu sai suka canza wannan kalma da aka umarce su da faɗa kuma suka ƙi bin umarni da aka yi musu na yin sujjada manzon Allah ya ce fa dakhalu yazhafuna ala ustahihim sai suka shiga garin suna ja akan duwawunsu kaga waɗanda aka ce su yi sujjada suka ƙi sujjadan nan suka koma suna ja da duwawu wa kuma kalmar da aka ce su faɗa hittatun bi ma'ana anna khatayana ya Allah ka shafe mana laifukan mu sai suka koma cewa habbatun fi kwayar alkama a cikin kwansanta in aka ce a sha'ira ana nufin bale yana kama da alkama kalmar da aka ce su faɗa ba ita suke faɗa ba suka koma faɗin wata kalma don izgili ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisi yana sahihul bukhari kuma yana sahih muslim hadisi na dubu uku da goma sha biyar duba balagar qur'ani akwai wani littafi da ake kiransa balagatul qur'an mujallar na farko shafi na ɗari da goma sha hudu Allah ya ce banu Isra'il ku shiga wannan gari kuna sujjada ya za a yi mutum ya shiga da sujjada tafiya za su yi a kan goshinsu ku duba wannan littafi fassaran Abdullahi bin Abbas yana kuma tafsirin sa'adi ma'anar su shiga garin da sujjada munhanina khashi'ina tawabu'an lillah wato su shiga garin suna sunkuyar da kai suna tawali'u ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa nau'un min as-sajda ruku'i wani nau'i ne na sujjada don haka Allah yana nufin wato in za su shiga garin su yi ruku'i su shiga wannan gari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dan girman kai da tsaurin kai suka da sai suka shiga garin suna ja akan su. subhanallah banu isra'il sun gaji fitsara ka duba kakanninsu irin kalmar da suka gaya ma annabi musa wanda a dalilin kalmar allah ya hukuncin za su shekara arba'in suna ɗimowa cikin ƙasa ba tare da sun samu damar shiga wani gari ba to waɗancan iyayen nasu sun mutu yanzu annabi shau ya samu damar shiga baitul maqdis da 'ya'yansu kafin a shiga garin aka yi musu wannan umarni take nan kaga sun saba Allah ya ce fabaddala alladhina zalamu alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله تبارك وتعالى يجي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم waɗanda suka yi zalunci sai suka canza wata kalma saɓanin da aka umarce su da faɗa wanda wannan yana gwada cewa ba dukkansu ne suka yi wannan wato laifi ba فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون waɗanda suka yi zalunci sai suka canza kalma suka kawo wata kalma saɓani wadda aka umarce su da faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai muka saukar da rijizu muka saukar da rijizu akan waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu mun saukar da rijizu ɗin nan daga sama ma bima su kuna saboda fasikanci da suka kasance suna aikatawa Allah ya faɗi irin wannan magana kuma a suratul a'raf daga kan aya ta 161 yace wa id qila lahum uskunu qila lahum uskunu hadhihi qaryata wa quluha shi'tum wa qulu hittatun wa dkhulul baba sujada وقولوا حدة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين a suratul araf Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa id qila lahum ka gaya musu lokacin da aka ce mu waɗancan bani isra'il lokacin da aka ce musu uskunu hadhihi alqarya ku zauna a cikin wannan gari baitul maqdis wa kulu minha haythu shi'tum kuma ku ci arzikin da ke wannan gari yadda kuka so haythu shi'tum yadda kuka yi nufi wa qulu hittatin kuma ku ce Allah ka yafe mana اخطط أن خطايانا lokacin da za ku shiga ku riƙa faɗin wannan kalma wadkhulul baba sujjada kuma ku shiga kofar kuna masu sujjada in kun yi haka naghfir lakum khati'atikum za mu gafarta muku laifukanku sanazidul muhsinin lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da sannu za mu yi ƙari ga masu kyautatawa nan ma Allah ya ce fa fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يجمعون فبدل الذين ظلموا منهم waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu sai suka canza kalma فبدل الذين ظلموا منهم قولا suka canza wata kalma suka kawo wata kalma gairar alladhi qila lahum sabana wanda aka umarci su da faɗa fa arsalna alaihim rijzan sai muka aiko musu rijizo min sama'i daga sama bima kanu yazlimun saboda zalunci da suka kasance suna aikatawa kaga ya gwada cewa ba dukkan su bane wasu ne daga cikin su menene arrijizu da Allah ya saukar ma banu Isra'il a dalilin rashin bin umarninsa ka duba nihaya fi garib al-hadith wal na ibn al-asir Allah ya masa rahama abinda ake ce ma arrijizu al'azabu wato Allah ya saukar musu da azaba daga sama Wace irin azaba ce ake kira arrijiru tunda Allah ya bai ce ya saukar musu da azaba ba sai ya ce ya saukar musu da rijizo. fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama ko fa arsalna alaihim rijzan minas sama mun aiko musu ko mun saukar musu da nau'in azaba da ake kira a shi kaga ba kowace irin azaba ba ce wata azaba ce ta musamman da Allah ya saukar musu a dalilin wannan saɓo da suka yi ma Allah baraka wa ta'ala alfa'iq a littafinsa mujallar na biyu shafi na arba'in da shida ya ce azabar da ake kiran kiranta rijizo, wato dalilin da ya sa Allah ya kira ta rijizo, ya ce kalma ce wadda take daga asalin wato kamar huwa harkatun wa jalba abin da ya samo asali daga motsi da karkadawan jiki jiki na bari yana rawa azabar da ta sauko sanadin wannan wato azabar da Allah ya turo musu ta sa musu jikinsu na rawa jikinsu na bari yana kaduwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan azabar da kansa a cikin hadisai masu ɗumbin yawa azabar da ake kiranta arrijizu wacce ya saukar mu Isra'il a dalilin saba ma umarninsa ta hannun annabi Yusha alaihi salam. Hadisi na farko riwayar Usama Allah ƙara masa yarda yana sahihul jami hadisi na dubu da da da tara arba'in biyar. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta'unu بقية رجز أو أبابل أرسل على طائفة من بني إسرائيل manzo Allah ya ce annoba da kuke ganinta ita annoba ɗin nan ragowar wancan azabar da ake kira a rijizu ce wadda Allah ya saukar ga banu Isra'il ya ce ala ta'ifatin min bani Isra'il kaga annabi ya gwada cewa ba dukkan su ne suka saba ma annabi Yusha ba annoba da take aukuwa a doron ƙasa a yanzu manzon Allah ya ce ragowar nau'i na azaban da Allah ya saukar ma banu Isra'ila ne a wancan lokaci waɗanda suka saba ma annabi Yusha don haka sai annabi ya ce fa'iza wa bi ardin idan annoba ta auka ma wata ƙasa wa antum biha ku kuna cikin ƙasan fa la ta minha kar ku fita daga wannan ƙasan firaran min don za ku guji wannan annoba wai za wa ƙawa bi ardin wa antum idan kuwa annoba ta auka ma wata ƙasa kuna ciki fala kada ku fada cikin ta wato idan kuna ciki kar ku fita in kuma ba kwa ciki kar ku gangara bi ma'ana fala tahbitu alaiha kar ku shige ta riwayar usama kenan wadda take ingantacciya fassarar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ma irin wannan nau'in azaba da Allah ya saukar ma Isra'il wato nau'in azaban da ake kiran ar-rijzu annoba ce wata annoba ce ta musamman da Allah ya saukar musu ba mu san yadda annoban nan take ba amma bala'inta yana da yawa domin annabi ya ce duk annoban da take aukuwa a duniya a yanzu ragowa ce ta waccan annoba da Allah ya saukar musu kowa ya san abin da ake ce ma annoba ragowa ce ta waccan azaban da Allah baraka wa ta'ala ya saukar musu a dalilin wancan sako da suka yi wato suka saba ma Allah bisa ga umarnin da ya ba su wata riwaya da take sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta'unu ayatul rijzi annoba ita ce alamar waccan azaban da ake kira ar-rijzu dinnan ibtala Allah bihi nasan min ibadihi Allah ya taɓa jarabta wasu mutane daga cikin bayansa da ita annoba ɗin nan haka wato alama ce annoba da take aukuwa yanzu ana alama ce ta waccan nau'i na azaba da Allah ya saukar musu fa idza bihi idan kun ji labarin annoba ya auku fala tadkhulu alaihi to kar ku shiga masa wa idza waqa bi ardin wa antum biha in annoba ta auku a wata ƙasa kuna cikinta fala tafirru minhu to kar ku gudu daga wannan ƙasa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan riwaya ta uku tana sahihul bukhari hadisin aisha Allah kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta'unu kana azaban annoba ɗin nan ta kasance wata azaba ce ya ba su Allahu ala man ya sha wacce Allah yake turo ma wanda ya yi cikin bayansa wani nau'i ne na azaba da Allah ke saukarwa ga wasu bayansa a zamanin da in ji manzon Allah riwayar Aisha tana cikin sahihul Bukhari sai annabi ya ce wa inna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin to ita annoba din nan tunda Allah ya riga ya saukar da ita yanzu in ta auku to tana zama rahama ne ga masu imani tunda asalin dalilin saukanta ba musulmai ba ne wata al'umma ce can zamanin da ta saba ma Allah ya saukar da annoba a kanta to wannan annoba ita ce ta saura har zuwa yanzu kuma har zuwa tashin kiyama sai manzon Allah ya ce to yanzu in ta samu musulmi tana zama rahama gare shi sai manzon Allah ya ce falaisa min ahadin babu wani musulmi ya ka'u ta'unu a annoba da za ta auka a ƙasa fayan kusu fi baladihi ya zauna a cikin garinsa sabiran muhtasiban yana mai haƙuri yana fatan ya samu ladan Allah babu musulmin da zai yi haƙuri ya zauna a garinsa kuma annoba ta auka ma wannan garin ya alamu yana sane annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu musulmin yana sanin cewa ba abin da zai same shi face abin da Allah ya rubuta masa duk abin da ya same shi tuntuni Allah ya rubuta zai same shi ne har in musulmin da ya zauna a garin da wannan tunani illa kana mislu ajri shahidin face yana zama kwatankwacin ladan mutumin da ya mutuwar shahada ma kun ga muhtasiban صابرا محتصبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له sharaɗinsa ya zauna a garin bai fita ba saboda biyayya ga umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya yi haƙuri bai yi wani hukunci ba kuma ya yi fatan ya samu lada game da wannan annoba da Allah ya turo sannan kuma yana da imanin cewa ba abin da zai same shi a ko ina yake sai wanda Allah ya rubuta zai same shi to matukar mutum yana da ƙarfin tauhidi haka idan ya mutu a wannan annoba mutuwarsa tana zama daidai da mutuwar wanda ya yi shahada a filin yaki riwaya ta hudu tana sahih muslim hadisin anas bin malik har yanzu Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta'unu shahadatun li kulli muslim annoba mutuwar shahada ce ga kowane musulmi musulmin da ya mutu a cikin annoba to mutuwarsa ɗinnan nan tana zama shahada in ji manzon Allah me yasa Allah ya siffanta waccan azaba da ya saukar ma banu Isra'il da cewa ar-rijzu mun da ji bayanin alfa'iq da yake yi game da wannan kalma yace fassaranta huwa haraka wa jalba shine zaka ga mutum idan annoban ta auku wato a waccan zamani tana sa jikinsa ya dinga kaduwa yana bari wanda yake cikin tsananin sanyi annoba ce Allah ya saukar musu ya hallaka da dama daga cikinsu babu wanda ya san yawan sai shi Allah domin babu wani hadisi ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa ya yi bayanin adadin mutanen da suka mutu a zamanin annabi Yusha saboda saba ma Allah da suka yi umarni da aka musu su yi sujjada sannan kuma su faɗi kalmar Allah ka gafarta mana kafin su shiga wannan gari ka duba mahasin tanzil mujallal na shafi na 135 ar-ragib yake cewa innal azaba darban ita azaba iri biyu ce ضرب قد يمكن دفاعه وهو كل عذاب جاء على يد آدمي nau'i na farko na azaba shine nau'in da mutum zai iya tunkuɗe ma kansa wata azaba ta zo mu dan adam kuma yana iya magance wannan azabar makansa to wannan ana kiranta azaba duk azabar da mutum zai iya makansa magani ya iya makansa garkuwa ya tunkuɗe ta ga maransa to wannan ita ake ce ma azaba aw min jihatil makhluqati ko ko azabar da za ta zo wa mutum ta sashin halittun Allah kal hadmi wal ko misali kamar rushewan gida ko ambaliyar ruwa da sauransu da ɗan adam zai iya yi ma kansa garkuwa to waɗannan ana kiransu al'azab bi ma'ana nau'in azaba na farko kenan wa darbin la yumkin difa'uhu bi quwwati adamiyyin akwai nau'in azaba na Allah kuma wanda bai taɓa yiwuwa ɗan adam ya kare kansa idan wannan nau'i ya sauko ɗan adam baya iya tunkuɗe ma kansa wannan nau'i na azaba to wannan nau'in azaba ɗin ya ce ni kamar misali annoba ita annoba ɗan adam bai iya kare makansa wato haɗarinta wasa'iƙa ko kuma wata tsawa da Allah ya ba mu labari ya hallaka wasu al'ummomi magabata da ita wal mautu ko ko mutuwa sai ya ce to irin wannan nau'i na azaba wanda ɗan adam bai iya kare makansa yace wa huwa muradu bi qawlihi wannan nau'i na azaba shine abinda Allah yake nufi da yace ah, fa anzalna fa arsalna alaihim rijzan min as-sama sai muka saukar musu da rijizu daga sama wato ar-rijzu shine nau'in azaba wanda dan adam bai iya kare kansa idan ya sauko duk wata azaba wadda dan adam baya iya makansa garkuwa game da aukuwanta wannan azabar ana kiranta ta arrijizu in ji wannan malami a cikin littafin sa mahasin tanzim Allah ya ji kansa domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan annoba ta auku kai musulmi da kake ciki kar ka fita wanda baya ciki kar ya je saboda wanda zai fita zai ɗebo annobar ya fito da ita wanda baya ciki kuma zai kai kansa cikin bala'i don haka wannan nau'i na azaba shine wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya auku a ƙasa kada wani ya shiga wanda yake ciki kuma kada ya fita abin da ke faruwa shine mutane sai suka yi kuskure sai suka ɗauka yaƙi yana cikin irin waɗannan nau'uka na azaba wanda in ya auku haramun ne musulmi ya shiga wannan guri wanda yake ciki kuma haramun ne ya fita da yawa akwai waɗanda suke faɗin haka suna ɗauko wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu idan annoba ta auku kuna cikin ƙasa kada ku gudu sannan wa idza waqa bi ardin wa lastum biha fala tahbitu alaiha in ya auku a ƙasa ba ku cikin ƙasan kar ku faɗa ma wannan ƙasa suka ɗauki wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam suka fassara ta da yaƙi don haka in yaƙi ya uku tsakanin musulmai da kafirai sai a ce ma kar ka je kai taimako wannan kuskure ne an aje maganar manzon Allah a wani mahalli wanda ba nasa ba abinda manzon Allah yake nufi annoba annoba ko ba yaƙi ba idan yaƙi ya haɗu da annoba to haramun ne zuwa amma yaƙi kurum don ya auku tsakanin musulmi da musulmi wajibi ne musulmai su kai masa ɗauke su taimaka masa wanda Allah ya gaya mana wallazi na kafaru babuhun auliya uba illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah tabaraka wa ta'ala yace mana wallazina kafaru su wadanda suka kafirce babuhum awliya'u ba sashin su majibanta ne ga sashi masu taimakon sashi suna kai ma ‘yan uwansu ɗauki Allah ta baraka wata ala ce illa ta idan ku kun ki haɗe kawunan ku kun ki taimaka wa juna ta kun fitnatun fil ardi fitina ce za ta yi ta aukuwa cikin ƙasa wa fasadun kabir da kuma babban barna an faɗa mana nan gefe an murkushe su can malaman ku cewa ai annabi ya faɗa idan annoba ta auto yaki annoba ne don haka mutane sun ki kai taimako ga ‘yan uwansu musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisin da yake sahihul jami'i hadisi na 5690 hadisin jabir da abu talha Allah ya kara musu yarda manzon Allah ya ce mamin imri'in babu wani mutum musulmi ya imra'an muslimin wanda zai wato zai wofintar da ɗan uwansa musulmi fi maubi'in tun ta haku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min irdihi musulmi ne ya ji labari ga wani ɗan'uwansa uwansa musulmi a wani waje ana cin mutuncinsa ana keta huruminsa sai wannan musulmin ya ƙi kai masa taimako in ji manzon Allah to shi wannan musulmi da ya ƙi kai ma wancan musulmi taimako illa khazalahu Allah ba zai bar duniya ba face shi ma sai Allah ya kunyata shi fi zai samu kansa cikin wani yanayi yuhibbu fihi nusratahu wanda yake so ya samu taimakon Allah kuma Allah ba zai bashi ba manzo Allah ya ce wa ma min imri'in yansuru musliman fi maudi'in yuntaqasu fihi min irdihi babu wani mutum musulmi wanda zai kai dauki ga dan uwansa musulmi a wani waje da ake cinsa wa yin ta haku fihi min hurmatihi ake keta hurminsa da ka ji labari sai ka kai masa ɗauki ka kai martani